وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شدا قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas, wanda ya zo ɗaya ga watan bakwai dubu biyu da sha bakwai. Hmm? Ɗaya ga watan biyar, ɗaya ga watan shida dubu biyu da sha bakwai. Muna nan a cikin suratul baƙara cikin aya dai ta talatin da biyar nam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka aljannata wa kula wa kula minha rahim غدا حيث شئتما ولا تقربا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله سبحانه وتعالى a cikin wannan aya ta talatin da biyar wanda yake mana bayani a kan umarni da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa annabi Adam na ya zauna a cikin aljanna da shi da matarsa, sannan Allah ya ba su dama su ci komai a cikin aljannan nan, amma ban da wata bishiya wacce Allah ya ce kada ma a je kusa da ita. ka a ci wannan bishiya kamar yadda ya gaya mana a cikin wata sura wa ya adamu na haza a lak wa lizawjika fala kuma min aljannati fatashqa Allah ya ce sai na ce ya kai Adam haƙiƙa wannan maƙiyinka ne da matarka kada ya fitar da ku daga aljanna sai ka sha wahala Sunan Allah ta'ala ya ce wa ƙulna muka ce ya Adam, mun yi bayanin ma'anan ƙulna shi ne ba jam'i ba ne nuna azamati ce, walkibirya. nuni ce ta nuna girma da isa da buwaya na Allah, ba nuni ce ta jam'i ba. Sannan mun yi bayani a kan ya Adam, sunan annabi Adam salatu wassalam, wanda shi Allah ya raɗa masa, ya kira shi da wannan suna a cikin Alƙur'ani a gurare ashirin da biyar. sannan mun zo uskun anta wa zaujukal janna Allah yace ku zauna da kai da matarka mun yi bayanin mata sama da ashirin da Allah ya kawo kissoshinsu daban-daban a cikin alkur'ani amma babu wata mata da Allah ya kama sunanta sai na na Maryam ita kaɗai ce sunanta ƙarara ya fito a cikin alkur'ani a gurare talatin da hudu amma Allah yace ce wa mura'atan ko wa zaujuka amma ya tabbata a hadisi daga cikin matan nan guda biyu sunansu ya tabbata a hadisi akwai ita Hawwa'u ita ce matar Annabi Adam akwai Asiya bintu Mazahim ita ce matar Fir'auna sannan mun yi bayani akan aljannata wannan aljanna da saɓanin malamai akan shin aljanna ce wacce Allah ya alkawarin mumine za su shiga ita ce aka saukar da Annabi Adam a ciki ko ko wata aljanna ce daban mun ce in ka duba cikin tafsirin kurtubi ya kawo bayanai kuma ya rinja yadda cewa wannan ita ce aljannar da ake nufi wacce mumene za su shiga a sama take wanda ya ce inda ha sidratu inda ha jannatul ma'awa saboda haka a can aljanna take kuma ita ce ake magana a kanta sannan muka ce mutum ya koma littafin al-imam ibn al-qayyim mai suna hadil arwah ila biladil afrah shi ma ya yi babi saba'in a kan aljanna kuma ya tattauna wannan matsala ta aljannar da aka saka annaba Adam ita ce wacce Allah yawan muminai alkawari za su shiga rana alkiyama ko ta ce daban, ya kawo hujjojin ɓangarori guda biyu masu cewa wata aljanna ce daban da ko masu cewa wannan jannatul khuldi ce sannan ya rinjayar da dalilai da hujjoji cewa aljanna ce wacce dai ake magana a kanta wacce Allah ya mumine alkawari za su shiga ranar alkiyama Allah sa muna ciki sannan Allah ya ba da doka ya ce wa kula min ha ragadan ku ci daga wannan kayan aljanna ɗin nan ragadan cikin yalwa babu takura babu kunci mun ci an ragadu an rizqul wasi'ul kasir ana cewa argada fulanun iza sara za khisbin wasa'atin ana cewa wane ya rabauta ya samu yalwa ya samu arziki ya samu tagomashi idan ya samu yalwa a rayuwarsa kuma Allah ce haithu shi'ituma duk inda kuka ga dama babu wata doka akan komai da za ku ci komai da za ku sha da duk inda za ku kwanta da duk wani daɗi na aljanna an halatta muku amma wala ta ƙaraba hazihi shajara kada ku kusanci wannan bishiya to anan ne muka ce malam ibnu qayyim a ce ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamina da kuma ashek Mustapha al a cikin tafsirinsa Tashil sun kawo dalilai guda casa'in da tara da Malam Ibnu Qayyim ya ce su ne suke tabbatar da akwai saddu zari'a a musulunci kuma ya ce dama Allah subhanahu wata'ala ya ɗorawa ɗan adam umarni ko ya ɗora masa doka ne ta hanya biyu yi yi bari na bari ƙarƙashin yi na yi ɗin nan iri biyu ne akwai abin da shi ake so a yi akwai kuma abin da ake so a yi don ya kai ka zuwa ga abin da ake so a yi sannan akwai abin da aka hana ka kuma akwai toshe ƙofar abin da zai kai ka zuwa ga aikata wannan abin da aka hana ka da haka malamai suka ce alwasa'il laha ahkamul maqasid wato inda za ka shi abin da za ka je ka yi shi yake hukunci akan hanyar da za ka bi idan abin da zaka aikata wajibi ne to ka bi hanyar da zaka aikata shi din wajibi ne idan abin da zaka aikata haramun ne bin hanyar da zai kai ka zuwa ga aikata shin shi ma haramun ne gashin wannan ne ya kawo misali guda casa'in da tara a kan dokoki da musulunci ya shimfiɗa waɗanda suke toshe zari'a wato hanyar da za ta kai ka zuwa ga saɓon Allah Shi ne muka rairayo guda sittin daga ciki wanda jiya mun fara bayani mun kai na goma sha hudu sai kuma lokaci ya yi. wanda na farko mun yi magana cewa Allah ya hana kusantar zina ya ce, wala ƙarabu zina wala ƙarabu fawahisha wala ƙarabu malal yatimi duka waɗannan toshe kafa ne ka ku kusanci zina ka ku kusanci alfasha ta fili da taɓoyi kada ku kusanci dukiyar marayu sannan Allah ta'ala da ya zo magana giya ya yace ni buhu ku nisanci giya ba wai kawai ka ku sha giya ko kayan maye ba kuma nisanci kayan maye, amma kafa dokoki da za su hana sarrafa da siyar da ta'amuli da duk wani abu da zai bugar ko ya sa tambele ko ya sa marisa, wanda yanzu daga cikin manyan matsalolin da suke damu a wannan zamani shine yadda matasa maza da mata suka afka cikin shan da kuma ta'amuli da kayan maye. kuma yana cikin hanyoyi da ake samun mugayen kuɗi shine tallan makamai da kuma tallan kayan maye, wanda gwamnatoci da dama suke sa ƙafar wando ɗaya da duk waɗanda suke ta'amuli da waɗannan abubuwa. Zaka wajibi ne malamai a wajen tafsiri da hudubobin juma'a da wajen karatuttuka da darussa da ake gabatarwa da wajen tarurruka na addini mu yi taron dangi mu yi tir da kayan maye ko mu yi ƙoƙarin nisanta matasanmu maza da mata zuwa ga ta'amuli da kayan maye. sannan Allah ta'ala ya yi hani da kada a zagi waɗanda suke bauta wa wani Allah domin kada su zagi Allah, kenan an hana zagin su ba don komai ba sai don kada su zagi Allah wanda kuma wannan shi ma toshe kafar barna ce. Sannan an ce kada mutum ya zagi, in ji manzo Allah sallallahu Alaihi kar ka zagi baban wani, ka zagi babarsa, domin in ya tashi kai ma zai zagi babanka ya zagi babarka. ashe nisantar zagin iyayen wasu toshe kafa ne na kada kai ma a zagi iyayenka sannan na biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an yi fatahu makka yake ce mana na Aisha in banda mutanenki sababbin shiga musulunci ne ko sababbin rabo da zamanin jahiliya ne da na sa an rushe Ka'aba an canza mata gini wannan toshe kafa barna ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga idan ya sa aka rushe Ka'aba sakamakon haka wani yana iya fita musulunci ya ce dama manufar shine a kai ga rushe Ka'aba da haka annabi ya batta saboda wannan maslaha sannan na shida an hana mutum ya nuna ɗan uwansa da makami domin zai iya subucewa a hannunka ka ji masa rauni ko kuma ka cutar da shi wannan shi ma hana dan, hana ka dinga wa mutum wasa ko kana nuna masa makami wannan shi ma toshe kafa ɓarna ce izuwa ga kada ta kai gaji masa rauni ko na kastashi ko halaka shi sannan na bakwai an hana mata su dinga buga ƙafafuwansu ko suna tafiya suna karkaɗa jikinsu domin kada a gano abin da suke ɓoyewa na kwalliya da ado wanda mun faɗi hikimar haka tana komawa zuwa ga wato kare mutuncin matar da kuma kare dukiyar matar da ta mai gidan sannan na takwas Allah subhanahu wata'ala ya sanya wasu lokuta guda uku ya ce lalle duk wanda zai shiga gidanka ko da ɗanka ne ko mai maka hidima kada ya shigo maka gida a lokaci uku lokacin da rana ta take da bayan sallar isha da kuma kafin sallar asuba domin duk mai gida yakan saki jiki ya wala a cikin gidansa idan kana jin tsoron wani zai iya faɗo maka a kowane lokaci to wannan ya nuna cewa babu nutsuwa a cikin gida kuma hakan zai iya sa a ga al'auran mutum ko ta iyalinsa da haka Allah ya toshe kafar ta hanyar ba da wannan doka sannan na tara Allah subhanahu wata'ala ya tura annabi Musa da annabi Haruna alaihi salam su je su yi ma Fir'auna wa'azi amma sai Allah ya ce ku gaya masa magana mai taushi ko ya tuna ko ya ji tsoron Allah wannan cewa a gaya masa magana mai taushi buɗe ƙofa ce gare shi ko ya karɓa saboda haka wannan ma kira ne ga masu wa'azi akan su dinga amfani da kalmomi na hikima su cire zage-zage da habaici da gugar zana da cin mutunci da kama suna da la'anta a cikin wa'azi domin hikimar wa'azi shi ne a karantar da mutane addinin Allah ta yadda za su gane su fahimta sannan na goma an yi umarni annabi salama ya umarni cewa kada a zaro makami a lokacin da ake fatahu makka saboda kada abin ya bayi zuwa ga yaƙi domin annabi sallallahu alaihi wasallama baya son a zubar da jini a makka kuma sakamakon haka aka ci nasara har ta kai mutanen makan gaba ɗaya suka musulunta wanda da an ba da umarni a zaro makamai to da za a iya yin gaba da gaba wataƙila hikimar da ake so na a rage zubar da jini ba za ta samu ba sannan na goma sha biyu an yi hani ga barin yin ciniki idan an kira sallar juma'a idan an kira sallar juma'a mu rurrufe kasuwanninmu mu tafi masallaci saboda in an ba mu dama mu ci gaba da yin kasuwanci to wani yana iya rasa sallar juma'a baki ɗaya da haka Allah ya ce wazarul bai ku bar kasuwanci ku tafi sallah sannan na goma sha uku an an hana kashe munafukai annabi sallallahu alaihi wa sallama sahabbai sun nemi izininsa ya ba su dama su kashe munafukai musamman waɗanda suke bata musulunci, amma annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Ina gudun kada a dinga yaɗawa cewa Muhammadu yana kashe abokansa, domin na nesa ba su san laifin da suka yi ba, da laifin ba a fili yake ba, saboda haka wannan zai iya zama ya bayu zuwa ga hana na nesa su fahimci addinin musulunci, kuma wannan hikima ce gare mu mu daina yin abubuwa da za su jawo musulunci koma baya. dole ne mu dinga mu'amala mai kyau a tsakaninmu da kuma yin mu'amala mai kyau a tsakaninmu da waɗanda ma ba musulmi ba domin su sha'awar halayenmu da ɗabi'o'inmu wanda zai iya jawo su zuwa ga karɓar musulunci ko zaman lafiya. Sannan na goma sha hudu an hana ta'amuli da dukkan kayan maye domin shan kayan maye ɗin yakan bayi zuwa ga ɓarna mai yawa idan mutum ya bugu zai iya ta'andi na hanyar kisa ko jin rauni ko ya ci mutuncin iyalansa kamar yadda muka ba da misali da dama irin matan da suka auri maza masu shaye-shaye kullum suna cikin ɗarɗar saboda cin mutunci da zagi wata ran ma har da duka sannan na goma sha biyar an hana mutum ya keɓanta daga shi sai mace saboda wannan zai iya bayuwa shaiɗan ya zo ya kunna wutar ɓarna a wannan guri da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan sannan an hana ko an yi umarni da rintsa ido ga maza da mata wa kullil mu'minina huddu min absarihim wa kullil mu'minati gaduduna min absarihinna saboda rintsa ido ko kawar da ido ga barin kalle-kalle yana rage barna a cikin al'umma da haka buɗe ido ɗin da ba shi dama ya kalli abin da yake so zai iya jawo barna don haka aka toshe wannan kafar barnar sannan an hana gina masallatai akan kaburbura domin kai kabari jikin masallaci ko kai masallaci jikin kabari zai iya bayuwa zuwa ga wata rana a zo ana bauta kabarin don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hani da gina masallatai a kan kaburbura ko gina kaburbura a cikin masallatai sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana yin sallah a lokacin da rana za ta faɗi da lokacin da rana za ta fito me ake gudu da wannan hanin saboda a daidai lokacin ne masu bauta wa rana suke yi mata sujjada to kada mu ma mu yi wa Allah sujjada ya zama mun yi kama da su ko kuma abin ya bayu zuwa ga yin shirka a wasu lokuta haka nan an yi hani da mu daina kamanceceniya da ahlul kitabi wai ahlul kitabi yahudu da nasara a cikin aqidarsu ta wato zagin Allah da faɗan munanan kalmomi ga Allah da manzannin Allah da kuma yadda suke su wacce ta wa Allah da irin halayensu da mugayen ɗabi'o'insu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mu koyi da su a komai mu ma mu wadatu da namu addinin da namu halayen da namu ɗabi'o'in da tamu mu'amalar sannan an hana mutum in zai aure ya auro mace ya auro ƙanwata ya haɗa su ko ka auro ƙanwata ko yatta wacce suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya wa an jima ubainal ukhtaini illa ma qad salaf dori akan wannan sai aka ce to amma hana ka auro mace ka auro kanwar babarta ko yab babarta da suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya da babarta domin ka haɗa su a kishi za su bata zumuntar da ke tsakaninsu haka nan ba za ka auro mace ka auro ƙanwar babanta ko yar babanta da suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya da babanta ba manzo Allah ya ce in kun yi haka za ku yanke zumuntar da ke tsakaninsu kenan a hana wannan aure ne daga cikin hikimarsa shi ne zai bayi zuwa ga yanke zumunta na haka aka hana haɗa su a lokacin aure amma idan ka sakiya ka iya auren ƙanwa ko ka rabu da mace ba ku aure kwata-kwata ka iya auro ƙanwar babarta ko yar babarta ko ƙanwar babarta babanta ko ƙanwar babanta ko yar babanta amma ka haɗa su a lokaci guda suna kishi wannan musulunci ya hana sannan an hana mu mu auri mace fiye da hudu an ba da dama daga ɗaya zuwa biyu zuwa uku zuwa hudu kai umarnin farko ma Allah ya yi bi biyu fanki ma tsaba minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' sala Allah ce fa in khiftum Allah ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum an ba da dama ne ga wannan saboda toshe kafar barna domin mata sun fi maza yawa a duniya, kuma ko da ma a ce kanmu ɗaya, a ce da Allah ya tashi halitta ya yi mata kaso hamsin, maza kaso hamsin, to dalilan mutuwa sun fi rinjaye a kan maza. Su suke tafiye-tafiye, su suke shiga yaƙi, su suke a tsufa da wuri su mutu, dalilai da dama dai, da hatsarurruka na mota, na jirgin sama, na jirgin ruwa, duk maza ne suke tafiya kasuwanci da aka yaƙi su suke shiga 'yan sanda sojoji da jami'an tsaro maza sun fi shiga kuma su aka fi kashewa in an yi hatsarurrukan mota ko yaki ya tashi ko rigingimu ko faɗa ko tafiya ko ciwo duk ya fi kashe maza saboda aka kaga kenan za a samu zawarawa tili idan Allah cikin hikima ya bada dama cewa wanda yake da hali zai iya adalci zai iya riƙe su ya auri fiye da ɗaya kuma wannan shine zai daidaita cewa matan ba a basu ba tare da mai kula da su ba. Sannan an hana mutum ya auri ne nemi auren mace tana cikin idda, iddan nan ta takaba ce ko ku idda ce ta sakin aure, kuma an hana ita mai yin idda ita ma kar ta dinga kwalliya tana idda domin wannan zai iya jawowa zuwa ga aikata barna, da haka aka ce kada ta fita sai wata babban larura, kada wani ya zo nemi aurenta a fili ƙarara kada kuma ta dinga caɓa kwalliya tana sa turare domin wannan ma zai iya bayuwa zuwa ga wata ɓarna sannan an hana wato hauren auren mace a lokacin mutum da ya harama da aikin haji idan mutum ya harama da aikin haji yana cikin harama ko umara kada ya aure kada kuma ya tura auro masa domin daga cikin sharaɗin haji shine abin da yake bata shi kai tsaye shine falara fasa wala fusuka wala jidala fil haji to in ko mutum aka ɗauro masa aure zai iya bayuwa zuwa ga wato kaiwa ga saduwa da matar wanda kuma zai iya ɓata Haka hakanan aka hana wanda ya harama da aikin haji ya sa turare domin shi ma turare ƙamshinsa yakan jawo sha'awa kuma hakan yana iya kawo ɓata aikin hajji. sannan aka hana mutum ya zo ya sharɗanta ma a wajen ciniki cewa zai baka bashi kuma za ku yi ciniki wato salafun wa bai'un mutum ya ce zan baka bashi amma za ka bani rance saboda aka sharɗanta wannan a wajen rancen za a iya samun wato son zuciya ya shiga wanda zai bayi zuwa ga cin dukiyar mutane bi da haƙƙi sannan aka hana bai ul'ina. Bai ul'ina wata dabara ce ka zo neman bashi wajen mutum sai ya ce ai bani da kuɗi amma dai akwai kaya nawa kake so dubu hamsin nake so karanta mun to wallahi babu dubu hamsin amma akwai wani kaya gashi na dubu hamsin sai ka ɗauka ka je ka siyar ina bin ka dubu hamsin sai ka ɗauki kayan za ka tafi sai ce ab zo mana to kayan ka je kayan a ina ma za ka siyar kai da ba a san ka da sai da wannan kaya ba ni siyan min dubu arba'in kawai sai in baka dubu arba'in kai kuma ka tashi kawo min sai ka kawo min dubu hamsin kaga ya baka bashin kaya a dubu hamsin ya siya a hannunka a dubu arba'in kuma ka tashi biya ka biya dubu hamsin. So da haka wannan zalunci ne da cin dukiyar mutane bi gairi haƙƙin da haka musulunci ya hana sannan an hana alƙali ya dinga karɓar kyauta daga hannun mutane idan kai alƙali ne to ko gora aka baka kakka karɓa domin wanda ya baka goron nan ya kyautata ma wata ran kuma ana iya kawo shi kotun ka ba shi da gaskiya sai ce to yalla bai rannan fa na baka goro ko na baka na goro to ya aka haka kuma saboda haka wani ana ɗora shi babban mukami sai kaga an fara kawo masa kyaututtuka to kaga an buɗe ƙofa ko a fara kaiwa matarsa kyaututtuka ko mahaifiyarsa kyaututtuka ta wannan ne kuma za a samu shiga sai ka ji matar tana cewa ai a ga fayil ɗin wani. sai ka gama aiki gab ka dawo gida sai ko matarka ta zo tana yanga tana murguɗa baki ta ajiye maka fayil ɗin wani kai kuma ka ci abin da me ake kiransa an kawo maka abinci ka ci kawai kenan baka duba ba sai kawai ka sa hannu baka san wata kwangila ce ta miliyoyin kuɗi ko wani abu za a fitar na haƙƙin wani sai a biyo ta kan matarka ko a biyo ta kan babarka ko a biyo ta kan abokinka duk waɗannan ana yi shi yasa an ce akwai wani makocin sayyidina Umar duk sanda ya yanka rago sai ya ce a yanki cinya a kaiwa sayyidina Umar to shi ya ɗauka sadaka ce yana godiya sai ran nan faɗa ya haɗa su shi wannan mutumin da wani sai ce ina za kai kara? aka ce wajen da Umar ya ce af shikenan ai makoci na ne ina ma bashi cinya daya? da ya aka fara shari'a sai ga ana neman ɗaure shi ya ga duk ba a tuno wai ya ba da cinya ba sai ce ya amiran mumini ina cinya da nake bayarwa ne ah, kai da kana bani cinya ne dan in rana irin wannan ta taso wato kai amfani da wannan sai ne ya hau mumbari ya hudu ba ce jama'a ku karɓi kyauta matuƙar tana nan a kyauta amma ku ga kyauta za ta zamo cin hanci da rashawa da ku nisance ta da haka yadda Umar ne ya fara kafa kotun yaƙi da cin hanci da rashawa ko gwamna kai a gwamnatin sayyidina Umar in ka dawo sai ya maka bincike nawa kake da shi kafin ka hau gwamna nawa kake da shi bayan ka sauka nawa ne albashinka nawa ya rage haka yau Abu Huraira ku duba Abu Huraira babban malami ne yana da hadisai dubu biyar da ɗari kusan bakwai da saba'in da hudu amma da aka naɗa shi gwamna da ya sauka umar ya ce to a zo a hisabi ya naga kuɗinka sun wuce albashinka ya ce ai sana'a nake ce to ya kuma kana gwamna kana sana'a kenan lokutan mu kake ɗiba na aiki kake zuwa kake sana'a da aka wannan ma laifi ne rabo kuɗin rabi ƙarshe sai raba kuɗin aka yi rabi aka zuba rabi a cikin baitulmali mali da aka toshe kafar barna da hana sata kuɗi na al'umma wannan sunna ce da sayyidina Umar ne ya fara dasa ta kuma ya kamata a ce an ƙarfafawa gwamnati wajen zaƙulo da binciko da ƙwato dukiya al'umma wanda mutane suka shake ta in ba Najeriya ba ina ake samun dukiya shegiya mara uba wai a tsinci kuɗi a ce ina mai su kowa ya shiru wannan kuɗin nawa ne ne wajen miliyan ɗari da ba wanda ya ce na mutum miliyan ɗari a Najeriya amma ga kuɗi kuma kowa yana neman kuɗin nan kowa yana son kuɗin nan amma ga wasu kuɗi ana neman mai su kowa ya ce ba nasa ba ne. waɗannan marayu ne ko shegu ne Allahu alamu ba mai su ga su ɗauri ɗauri a buhu a airport amma ana cigiya don Allah mai kuɗin nan ya zo shiru kaga wannan matsala ce shi mai su ɗin ya san wato akwai magana a ƙasa saboda haka ya ce a yi wannan sannan an hana in mutum ya kashe mutum ba zai ci gadonsa ba la risul katil uba ne ya kashe ɗa ko ɗa ya kashe uba ko mutum ya kashe ɗan uwansa to ba zai ci gadonsa ba an yi wannan ne don a toshe kafar in an gano kana da hannu cikin kashe wanda za ka ci gadansa to sai a haramta maka gadon. saboda kada a ba da dama wasu su ga ubansu mai kuɗi ne kuma ya tsufa har yanzu bai mutu ba suna cewa mai gadi ya tsara dukiya su je su makare shi da daddare su kashe shi domin su cinye dukiyar to in an gano suna da hannu sai a kashe su ko ba za a ba su gado ba to wannan shi ma toshe kafar barna ce sannan an hana in mutum bai da lafiya ya saki matarsa ba ka da lafiya rashin lafiya yi tsanani sai mutum ya saki matarsa to ana ga anan akwai dalilin da yasa ya sake ta watakila baya so ta ci gadonsa ko kuma ga shi a gadon asibiti a kwance sai ya tura ce a je a yi masa amarya to sai aka to me zai da amarya a wannan halin to sai aka ga watakila yayi ne don ya shigo da ita cikin magadansa ta amma malamai sun ce in akwai wata hikima da ta sa zai aure ta din kamar da ya kwanta jinya din nan sai matansa duk suka gudu sun ga ciwo yayi ciwo saboda haka sai ya samu wata ta ce ita ta yadda ya aure ta za ta yi jinyarsa an taɓa samun wani mai kuɗi ciwo ya ciwo sai matansa mafi yawa suka gudu sai ‘yar aikin gidan ya aura ya ashe yana ma da wasu kuɗin ‘ya'yansa ba su sani ba sai bayan ya rasu aka ga miliyoyin kuɗi wannan wata ta yi jinyar tasa ita wannan ‘ya aikin sai da ta samu miliyoyin kuɗi a cikin gadansa ita ta sha wahalarsa ɗebe maka kashi, wanke masa fitsari janja shi juya shi shi sa aka ce in za ka auri mace ka auri matar da za ta zauna da kai a halin daɗi da halin wahala ba wacce za ta zauna matar daɗi ce in wahala ya zo ta san da dare ya mata ba kai ma kuma ana so ka zama mai amana ka zauna da matarka a halin daɗi da halin wahala kada ku gama shan wahala da mace sai Allah ya maka arziki ya wadata ka wannan da kuka sha wahala wacce ake kira ladan noma sai mutum ya fara wulakanta ta yana ga dama can fa larura ta sa ya aure ta ko rashin kuɗi ne ko rashin barnantaka ya canza abokai ya canza gida ya canza mata komai har ita ma a canza ta to wannan shi ma baya halatta to sannan kuma an hana wato mutum idan aka samu mutane da yawa sun taru sun kashe mutum ɗaya to a shari'a duk kashe su ake wato tuqtalul jama'atu bil wahid dalilin da yasa aka yi haka saboda kada mutane su ɗauka in mun taru mu da yawa muka kashe shi ba abinda da za a yi to sai aka ce in an ga an kashe mutum aka gano mutum ɗari su suka haɗa baki kowa ya ba da gudunmawa wajen kashe shi ya tabbata su suka kashe shi to duk ɗarin nan za a iya kashe su domin a toshe kafar ɓarnar kada mutane su dinga haɗa baki suna kisan kai don sun san ba za a kashe su ba sannan kuma an hana tsayar da haddi a ƙasar waɗanda ba musulmi ba misali musulmi sun tafi wata ƙasa suna zaune ba su da yawa to in musulmi ya aikata wani abu na laifi kada a yi masa haddi irin na musulunci kamar yanke masa hannu da abin da ya kama da haka domin wannan yana iya sa saboda musulunci bai da ƙarfi a gurin ya sa ya rudda ya koma ɓangaren waɗanda suke ba musulmin ba saboda haka wannan shi ma malamai sun duba wannan maslahar sun sa ta a ciki sannan an hana idan ya zama saura kwana biyu ramadana ya kama an hana mutum ya yi azumi a na nafila a wannan lokaci akwai ma hadisin da ya ce man sama yau mashak faƙadu asa abal ƙasim duk da maƙufi ne akan abu huraira cewa wanda ya azumin ranar shakka ya saba wa ban alƙasim, ranar shakka shine washe garin talatin ga watan sha'aban ko ɗaya ga watan ramadan sannan an hana mutum ya sanya sutura in zai sallah da gunki sutura da ake ɗan sawa ɗin nan sai ka sa gunki a gurin kaga wannan na nesa zai iya ɗauka cewa gunkin kake bauta domin sutura so ake ka kalle ta akwai wanda suke cewa ma a karkatar da ita dama ko hagu kada a kafa ta tana kallon ka direct haka domin kada a ɗauka sujjada kake ga wani abu abin bauta ba Allah ba to duk abin da ka san ana bauta masa a wani guri to kada ka yi sutura da shi saboda gudun kada abin ya bayi zuwa ga bautar wani Allah sannan kuma aka shar'anta cewa idan kana da ɗan uwa sai ya zama kuna da gida da kuka yi tarayya ku biyu to in za ka siyar dole shi za ka fara yi wa talla kamar yadda maƙocinka ma in dai katangar ku ɗaya to shi ma in za ka yi siyar da gidanka shi zaka fare wa talla don wannan zai ba da dama da kakka shigo musu da wani makoci wanda ba su yadda da shi ba amma ka fara yi musu talla suka ce ba sa so ko ka ce kai ɗan uwana ko kai makoci na ko kai da muke gida ɗaya zan siyar da nawa in kana da hali ka siya in ma ka je ka siyar baka gaya masa ba shari'a ta ba shi dama ya tada cinikin shi ya kamata a siyawa don shine makocin gurin an yi wannan ne saboda kakka jawo abokin gaban mutum ka zo ka siyan masa kai ka tafiya ka ka haɗa su rigima sannan an hana idan an kai ƙara kotu alƙali wajen zaunar da mutane ya zaunar da su guri ɗaya kada a ce ai wannan honorable ne kai zauna akan kujerar can kai kuma da ka su zauna akan bencin can to kaga tun daga nan ba ya adalci ba shi yasa ake so wajen zaman ma ya zama iri ɗaya kuma kada alƙali ya dinga ƙurawa ɗaya ido yana kau da kai daga ɗayan shi ma ana iya tuhumarsa cewa akwai alaƙa tsakaninsu da wanda ake shari'a lauyan ka ya iya cewa a ɗauke shari'an nan daga kotun nan domin akwai alaƙa tsakanin alƙalin da ɗaya daga cikin wanda ake rigimar da shi saboda yana ko sirikinsa ne ko kuma mutum an kai ƙara ya ce to ni ban yadda alƙalin nan zai mun adalci ba a ce me dalili ya ce mun taɓa neman aure na kada shi ya ce eh, kana da gaskiya a tashi daga kotunsa Alƙali ya je neman aure ka je ka ka da shi sai ran aka kaka kotunsa Ka ga alhamdulillah ka ɗanɗana kuɗaka sadaka an toshe wannan ma sannan an hana alƙali ko mai hukunci ya amfani da iliminsa shi yasa idan ana ɓarna alƙali ya zo ya gani to ba shi zai shari'a ba kada a je kotu ya ce a nima ma akan ido na akai to babu wannan ba a wannan sai dai ya ce in yana son ya zama shi ma shaida sai dai akai wani kotun shi ya je ya bada shaida amma ba zai ce ni na gani ba da haka shi yasa alƙalai ba a son su dinga mayin majalisa ko yawan hira ko cuɗanya da mutane sosai sosai saboda sabo kai ya yawa su zo su kasa yin adalci a wajen hukunci sannan an yi umarni cewa a kafa shugaba guda ɗaya musulmi ya zama suna da shugaba guda ɗaya na duniya duk gaba ɗaya ƙasashen musulmi suna ƙarƙashin shugabancinsa ina ma za mu samu wannan da matsalolinmu da yawa sun kau ba mu da wannan shugabancin shi yasa duk ƙasashen musulmi suka tarwatse ganin wata ba a daidaitawa sallah ba a daidaita saboda ba shugabanci guda ɗaya rashin shugabancin nan guda ɗaya ya haifa mana da matsaloli da yawa don haka da shari'a ta yi umarni a samar da shugaba ɗaya ta toshe kafar rarrabuwa ne a cikin al'ummar musulmi sannan kuma an yi hani ga ware ranar juma'a kaɗai ko ranar asabar kaɗai a dinga azumi saboda kada mu yi kama da waɗanda suke mayar da addinin su rana ɗaya mu a musulunci duka kwanakin nan ana bautawa Allah shi yasa wani da ya zo ya shiga addinin musulunci sai aka ce me ya baka sha'awa ka musulunta sai ce ni ina rayuwa ne a gurin mutum uku akwai kirista wanda shi ma daga ciki ya fito akwai musulmi akwai bama guje to sai ya tunani shi bama guje ba ma ya ibada kwata-kwata shi kuma wancan yana yi sau ɗaya a sati, shi ko musulmi kullum yake yi, to sai ya ƙaddara a ransa cewa kamar kai ne kake da ‘ya'ya guda uku, ɗanka ɗaya ya yi matawa ya yi watsi da kai ba ma ya zuwa yana gaishe ka, ɗanka ɗaya kuma duk sati zai zo ya gaishe ka, sannan ɗaya ɗan kullum zai zo sau biyar ya gaishe ka, in kai ne a cikin ‘ya'yan nan uku wa, ne za ka fi damuwa da shi? Mai zuwa ya gaishe ka kullum sau biyar, da haka sai ce wannan wato fasahar ya amfani da ita zo ya musulunta ya ga cewa musulmi ya fi kusa da Allah domin kullum yana cikin sallah da ibada so da aka ya zo ya musulunta yace wancan sau ɗaya yake a sati ba zai ƙara waiwaya ba sai bayan sati wancan kuma ba ma ya zuwa kwata-kwata wancan kuma kullun sau biyar sai ya zo ya wato yi sallah don haka yace da wannan wato hikimar ta sa ya shiga addinin musulunci sannan an hana idan mutum ya yi tsintuwa sai ya yi shekara guda yana sanarwa, da ka batun ka tsinci kuɗi ka ce Allah ya baka, ya baka me, ya baka kayan jama'a, idan mutum ya tsinci kuɗi musamman abin da yake da tsada ko yake da mahimmanci sai ka yi shekara guda kana cigiya. Abin da ya sa aka ce ka shekara guda kana cigiya don a toshe kafar kada mutum ya ƙi yin cigiyar ya kuma ce ai ya riga ya zama nasa. To shi yasa aka ce sai ka shekara guda don a toshe kafan waccan ɓarnar. sannan aka hana mu faɗan ma sha Allahu wa sha'a Muhammad saboda kada a bayi zuwa ga aikata shirka kada ka ce in Allah ya ga dama ko ya so annabi Muhammad ya so saboda kaka haɗa su a wajen bauta sannan an hana mutumin da yake jin bacci da daddare bacci ya rinjayi idansa to kai ya sallah a haka kakkai tahajjudi ko qiyamul laili bacci yayi nauyi a idanka domin kana yi ɗin wajen karanta Qur'anin zaka dinga ɓarna yana subucewa haka dinga faɗar abin da bai kamata ba da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka ji bacci ya dame ka ka kwanta ka dan rage baccin tukunna har sai ka ji ka watsake sai ka tashi kai sallah din cikin nutsuwa sannan an hana mutum ya nemi aure akan neman auren ɗan uwansa mutum yana neman aure an an kusa daidaitawa ko ma wataƙila an yi baiko kawai sai ka zo da babbar rigarka da 'yan kuɗinka ka rikita gidan ka sa a fasa da shi a dawo kanka musulunci ya hana wannan kuma hakan zai iya haifar da rigima kuma ni ma na taɓa ganin rigima da ta faru har sai da aka yi kisan kai a kanta akan wani ya zo ya shekara biyar yana ta wahala da yarinya sai kuma ga wani mai ƙarfi mai kuɗi mai abin nan ya fito ya zo aka yi watsi da shi sakamakon haka aka ta rigima har sai da aka salwantar da rai saboda haka kun ga ashe musulunci ya hana wannan saboda yana bayuwa zuwa ga ƙulla gaba da kuma rigima wacce take ɗorewa. sannan ya hana mutum ya tayi a kan tayin dan uwansa mutum yana ciniki an kusa daidaitawa da shi kaka zo ka ce ni na ƙara kaza kakkai haka domin hakan zai iya haifar da gaba da ƙiyayya tsakaninku da wance ya ga kamar ba ka so a siyar masa sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ka zo ka tarar da rami kai fitsari a ciki saboda wani ramin na maciji ne wani ramin na aljanu ne in kai musu fitsari sai ku kulla gaba su ta binka kuma yanzu ba wani azkar din kirki ake ba daka sai su zo su kama mutum su ta wahalar da shi ko zuriyarsa ko kuma ya zama dama maciji yana ciki in ya ji fitsari sai ya yi waje ku ta rigima da shi za kaga wannan toshe kafa ne na abin da zai biyo baya aka ce kada kai wannan sannan annabi sallallahu alaihi wasallama yi umarni ga duk wanda ya salla a gida ya zo ya tara ana jam'i to ya sake jam'i. an yi wannan ne saboda toshe kafar kada mutum ya ƙi yin sallah a ce ai ce ai na riga na yi to wata ran mutane guda biyu suna gefe kamar da ya zo a hadisin bukhari da muslim sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga ana sallah ba su shiga sahu ba sai ya ce a zo da su suka zo suna firgice suna jin tsoro annabi ya ce ya ana sallah kuna a gefe suka ce ai mun yi sallah a gida ce ko kun yi sallah a gida in kun zo kun tara ana yi ku sake sai ta zame muku nafila to wani an toshe kafar kada mutum ya ƙi yin sallah kullum ya dinga cewa ai na riga na yi a wani guri to ko ka yi sake dai kaga an toshe kafar kada mutum ya ƙi yin sallah da wannan sannan an hana mace in za ta tafi masallaci ta fesa turare mai kamshi saboda wannan sai a rasa kuma ina za ta masallaci za ta ko gidan biki za ta da masallaci za a kuma dama ai turaren mace an ce wanda launinsa ya bayyana ƙanshinsa ya ɓoya shi ya fi dacewa da mace wato ba turare mai tashin ƙanshi ba wanda zai kashe mata karnin jiki shi kuma namiji ya sa turare mai tashin ƙanshi saboda a raba wancan sannan an hana zama akan hanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo tarar da sahabbai sun kafa majalisa akan hanya yace na ja kunnan ku ku daina zama akan hanya suka ce ya rasulullah ai ba mu da gurin hira sai nan sai ce in kun ƙi sai kun zauna fa'iza a baitin illal julusa fa atu tariqa haqqa to ku wa hanya haƙƙinta qalu wa ma haqqu tariqi ya rasulullah qada gaddul basar kafful aza raddus salam amr bin ma'ruf wa nahyi anil munkar idan ka ce lalle sai ka zauna akan hanya to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ka dinga kauda idan ka in matan mutane sun taho na'am haka masu zaman kan hanya suke wani sai ka rasa wuri wuridi yake ko kallon matan mutane ya ci kwalar carbi yana ja kuma ya tsira matan mutane ido in an magana ce wai an ce ai kallo ɗaya to kallo ɗayan mai dogon zango za ka kuma ɗayan ma wa ce ka yi an ce in ya faru ne ba wai ka yi dogon zango sai mace ta kule ka ce wai duk kallo ɗaya ba ne saboda haka wannan an hana kuma ya ce duk wanda ya maka sallama ka mayar masa sannan kuma ka a dinga yi da mutane ana gulma ana cin naman mutane sannan kuma a dinga umarni da kyakkyawa ana hani da mumuna, in ba za ka iya cika sharaɗin nan biyar ba to kai zaman ka a cikin gida zaman kan hanya ba naka bane kun ga annabi ya toshe kafar barna ta hanyar hana mutane zama kan hanya saboda abin da hakan yake haifarwa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a dinga raba yara a wajen kwanciya idan yaranka suka yi wayo suka kai shekara bakwai an ce ka umarce su da yin sallah to daga nan kowa a yi masa shimfiɗarsa daban-daban maza a ware musu shimfiɗarsu kowa ma a ware ma daban-daban a ware musu ɗakinsu ko gurinsu mata ma a ware musu gurinsu saboda abin da ake gudu kada suna kwana a guri ɗaya shaidan ya zo ya dinga haɗa su in shaidan ya haɗa su kuma zai koya musu abin da za su saboda haka shi yasa annabi ya toshe wannan kafar ta cewa a raba maza da mata mazan ma a raba su kowa a yi masa shimfiɗarsa daban sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku gaskata ahalin kitabi kada ku ƙaryata su hikimar haka toshe kafa ce kada mu ƙaryata su ya zama gaskiya suka faɗa kada mu gaskata su ya zama ƙarya suka faɗa domin littafinsu akwai maganar Allah a ciki akwai wacce ba ta Allah ba ce ko ba za mu iya tantance wace ce Allah ya faɗa ba wace ce bai faɗa ba sikelin mu kawai alqur'ani in sun faɗa abu muka ga bai ci karo da qur'ani ba yayi daidai da shi to muna iya cewa wancan nasu mai kyau ne domin yayi daidai da namu amma in ba wannan hanyar ba ba mu da hanyar da za mu gane me Allah ya ce me bai ce ba da haka ya ce la tusaddiquhum wa la tukazzibuhum kada ku gasgata su kada ku ƙaryata su domin kuna iya gasgata su ya zama ƙarya ne kuna iya ƙaryata su ya zama gaskiya ne da haka malamai suka kafa suka kasa abinda aka rawaito daga banu Isra'ila zuwa kashi uku suka ce akwai wanda ƙaryarsa ta bayyana saboda ya ci karo da abin da ke hannunmu akwai wanda gaskiyarsa ta bayyana saboda ya yi daidai da abin da ke hannunmu akwai wanda kuma bai ƙaryata namu ba bai gasgata namu ba wasu sunaye ne da wasu labarai waɗanda ana iya ba da su amma a jingina musu kuma kada a gina hukunci ko shari'a a kansu sannan kuma an hana mutum ya dinga kallon na sama da shi a duniya kada ka dinga cewa to ni keke gare ni ga wancan da babur na taɓa ganin ɗan wani kilif a cikin whatsapp ana tura shi wai wani ne ya taho da jibgegiyar motarsa hakan da zai kwasa ya hango mai jirgin sama kawai shi kenan sai ya tsaya yana tunanin ina ma ne mai wannan jirgin shi kuma yana nan da katuwar mota sai ga wani mai mota wacce bata kai tasa ba shi kuma yana kallon tasa yana cewa kai ina ma wannan ce mota ta shi kuma wannan mai motar sai ga mai babur shi kuma ya tsaya a bayansa yana cewa Allah ina ma wannan babur din nake da shi shi kuma mai wannan babur din ga mai keke a bayansa yana cewa kai ina ma wannan babur din ne nawa shi ko mai keke ga mai tafiya a kafa yana cewa ina ma keken nan nawa ne shi ko mai tafiya a kafa ga gurgu yana cewa ina ma ni ne mai wannan kafar aka ce to kaga kowa kamata ya gode wa Allah in kai kana kana tafiya da kafa to wani fa ba shi da kafar ma in kai kana ga kana hawa keke to wani ma ba shi da kafa balle ya hau keken saboda haka kullum ka dinga kallon na ƙasa da kai sai ka gode wa Allah wataƙila da shi mai kallon na saman can ya kallo ƙasa ya ce kaga alhamdulillahi shi ma zai ce alhamdulillah shi ma zai ce alhamdulillah ha kai kan wanda yake kwance ma ya kasa tashi shi ma sai ce alhamdulillah saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku dinga kallon na sama da ku a harkar duniya domin wannan zai jawo ba za ku godewa Allah ba kuma ka dinga kallon na sama da kai a harkar lahira wannan zai sa ka ƙara ƙwazo ka ƙara dagewa ka ƙara harama ka ƙara himma domin ka tarar da ka tarar da wancan da ke saman ka sannan an hana wato a musulunci mutum ya dinga ihtikari menene ihtikari shine ɓoye kayan abinci mutum ya ce to yanzu bari na ɓoye wake ko na ɓoye shinkafa ko na ɓoye masara sai ta yi tsada in fito da ita wannan wato akwai cin zali a ciki domin in kowa ya siya abinci ya ɓoye to shine dalilin da zai sa a neme shi a gari a rasa idan an neme shi a gari an rasa kaga in ka fito da shi komai tsadarsa dole a siya don mutane suna neman su ci abinci to da haka musulunci ya hana ihtikari ya ce mai ihtikari ya aikata babban laifi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin bawali a cikin zaunan na ruwa ruwan da baya gudu ka je ka zauna ka tsara fitsari an hana domin wannan zai iya kawo yaɗuwa cututtuka kuma ya hana yin fitsari ko kashi a inuwa da gindin rijiya da gindin famfo da gindin inda jama'a suke wucewa kan hanya wannan yana iya jawo a tsine ma shi yasa ce ma ka nisanci mala'anta guda uku duk wanda ya ga kashi akan hanya zai tir da wanda yayi duk wanda ya ga kashi an yi shi a inuwa inda jama'a suke zama za a yi tir da wanda yayi duk wanda ya zo gindin rijiya ko gindin famfo ko gindin tukunya ko randa zai sha ruwa ya ga kashi kusa da ita zai la'anci wanda yayi sannan kana zuwa cikin tafkin da ruwan da mutane suke sha kana kashi me yawa cikin kashinka akwai wasu cututtuka wanda za su iya haifuwa su akan ruwan mutane su sha kuma su kamu da cututtuka kaga anan akwai akwai kiwon lafiya a cikin koyar wannan da kuma tsarkake wato muhalli sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana siyar da ko ya hana auren wato kisan wuta auren kisan wuta mutum ne ya saki matarsa ɗaya biyu uku kuma yana son matarsa tana son ta sai a je a haɗa baki da mijin da wani cewa to kai kaga ina son matata tsautsayi ne yasa ne mata saki uku ka aure ta amma fa kwana biyar ka sako min ita ko sati ɗaya saboda haka sai a yarjejeniya a kawo kuɗi a bashi sai a je a ɗaura aure amma manufa auren ba zama za a yi ba sai a je a sai ta tare kwana biyu uku shikenan sai ya sako ta sai ta koma gidan mijinta to annabi ya tsinewa shi mijin nata na farko ya tsinewa mijin nata na biyu kuma sannan auren bai yi ba wannan auren bai ba wanda ta yi wancan mijin bai ba wanda ta yi wannan ta dawo gidan mijin shi ma bai ba auren duka biyu bai ba kuma sun zama tsinannu da mijin da mijin in suka haɗa baki to da haka wannan shi ake kira ɗan akuyan haya wato ɗan akuya ne birkilan leburan ɗan akuya ne an aro shi ne aka biya shi kawai dan ya wannan sannan kuma annabi sallallahu ya hana faɗan lau idan abu ya same ka mara daɗi ko mai daɗi kaka ce kai ina ma ban yi kaza ba misali ka bi ta wannan hanyar sai kai fanco ka ce ina ma ban nan ba kawai ka ce qadarullah wa ma sha'a fa'al tunda kayi ka kayi hikimarka ka kiyaye abin da zaka iya kiyayewa idan Allah ya kawo maka kaddara to sai ka ce masha Allahu qadarullahi wa masha fa'al sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana siyar da ‘yan itace kafin wato nunarsa ta tabbata in ka siyawa da mutum abu bai nuna ba kai ka karɓe kuɗin ka ka tafi sai Allah ya kawo bala'i abin ya ƙinuna ko ya lalace kaga ka ci masa kuɗi kuma ka siyan masa da garari da aka yace ka a siyar da shi sai an tabbatar ya bayyanar da nuna yadda daga nan ma zai iya cirewa ya je ya amfani da abinsa an yi wannan ne shi ma don a toshe kafar wani kai ci dukiyar wani bisa barna sannan annabi sallallahu alaihi ya hana tawaye da ɗaukan makami akan shugabanni domin hakan zai bayu zuwa ga zubar da jini da faɗace-faɗace a cikin ƙasa sai ya zama kowa ya yi tawaye ya ɗau makami ƙarshe sai a rasa shugabanci ɗaya ga libya ta ishe mu misali suka ce abin nan yana zalunta su ƙaddafi yana zalunta su ya hana su ‘yancin magana, ya hana su kaza, yau ga ƙasar nan duk wani gini mai kyau an rushe shi, an ruguza ƙasar, an ruguza tattalin arzikinta, ana ba su shinkafa da abinci da komai suka ce ai ‘yancin magana ya fi duk wannan, ta yau ga ƙasar yadda ta zama duk wani abu na ci gaba da kashina wanda aka gina sama da shekara sittin an rushe shi gaba ɗaya. Sannan ga Siriya, kaga halin da Siriya take ciki kusan duk an ruguza ƙasar, kusan sama da mutum miliyan biyu sun zama ‘yan gudun hijira. sannan ka dubi iraki su ma suka ce yanci suke so Saddam ya zalunce su gashi na yanzu kasar gaba ɗaya ta zama ita ce ma wato gurin yanka mutane kowa sai ya kashe kowa kawai haka ake ta yi nan ne gurin gwada makamai duk ƙasashen duniya in sun yi makamai sai su kai nan su gada akan musulmi sannan ga ga ƙasar wato abin nan nan ita ma da ta zama ƙasar Yaman duk ƙasashen musulmi ne amma jibiyar da suke duk kuma rigima ce ta shugabanci sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana sai da makami a lokacin fitina idan ana yaƙi ko ana faɗa tsakanin musulmi da musulmi to kaka siyar da kowa makami cinikin makami a lokacin wanda ƙasashe da yawa ta nan suke samun kuɗi su haɗa ku faɗa su dinga siyan muku da makamai suna cinikin makamai kuna kashe kanku kai da za ka yaƙi ɗan uwanka a gurinsu ka siyo shi ma da zai yaƙe ka a gurinsu ya siyo saboda su suna samun riba mu ko muna ta kashe kawunan mu to an hana wannan a musulunci saboda siyar da makami ɗin, kofa ce zuwa ga zubar da jini sannan an hana siyar da inibi ko shinkafa ko masara ko dawa ga kamfanin giya kamfanin giya su ce maka je ka dinga siyo mana shinkafa muna giya to an hana ko ka noma su siya an hana domin siyan musu sun wasila ne zuwa ga aikata abin da zai kawo maye sannan an hana nikahu shigar shi wannan auren shi shine kaga kanwarsa ya ga kanwarka sai kashe, to kai mu yi mana ko kaga ƴarsa ya ga ƴarka, kawai ka auri ta an auri ta ka shi kenan mana ba sadaki a tsakani ba soyayya ba sadaki wannan malamai suka ce haramun ne domin zai bayi zuwa ga a cuci ɗaya daga cikin su amma idan kowa ya gani yana so ba sharadi bane kai kaga ƴarsa kana so kuma tana son ka shi ma ya ga yarka yana so tana son sa kowa kuma zai biya sadakin da ya dace ko ba sharaɗi ne don in ka sako masa tasa kuma ka zai sako ma taka <laughs> saboda haka saboda wannan barnar malamai suka ce ka a irin wannan auren amma ya halatta idan akwai soyayya ko ba a yi sharaɗin cewa kowa zai sako ta kowa in ɗayan ya sako ta ko ko ba za a biya sadaki a tsakani ko sadakin da ya dace ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana tafiya da alqur'ani zuwa ga inda ake faɗa da maƙiya domin tsoron kada su samu na ha an safara bil ƙur'ani ila ardil adu khashyata min an na al adu manzon Allah ya hana ɗau ƙur'ani a tafi da shi gurin da ake faɗa ko ake yaki da makiyan musulunci saboda tsoron kada ƙur'anin ya fada hannunsu kuna dai gani yadda ake tura a facebook yadda suke yi kaga sun taka ko sun goge wani abu ko sun sa shi a toilet ko sun yi kaza da sauransu wanda kuma hakan yake jawo musu bala'i da kasashen su da su sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana in za a sa suna a dinga sa sunan da suke nuna tsarkake mutum a sa wa mutum suna na ziga waɗanda muna nan da irin waɗannan sunayen da yawa waɗanda a hankali ake gyara su waɗannan su ne misalai sittin da Malam Ibn Qayyim ya kawo daga cikin misalai casa'in da tara ƙarƙashin wala ta ƙaraba cewa wato a wannan shine Imamu Malik yana da wata ƙa'ida da ake kiranta saddo zari'a wanda malamai suka goyi bayansa cewa abu shari'a bata hana ba amma zai bayu zuwa ga aikata abin da aka hana me ya kamata a yi sai a hana shi yanzu aka ce kakka je kusa da bishiyar can ai an hana ka ci ne ma gaba ɗaya tunda sai ka je kusa da ita sannan za ka ci shi a nan sai malamai suka ce wannan ayar ita ce take goyon bayan waccan ka'ida ta saddu zari'a da toshe kafa zuwa ga barna wala ta ba hazihi shajarata kada ku yi kusa da wannan bishiya fatakuna sai ku kasance mina zalimi na cikin waɗanda suka cuci kawunansu to nan za mu tsaya abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya yafe mana tambayoyi wannan yace malam olsa ya hana mahaifiyata yin azumi sai aka ce mana mu ciyar to malam ko za mu iya dafa abincin rana ɗaya mu raba in zai yi a farko ko sai an gama azumin abin da aka fi so ko dai a ciyar duk sanda aka kai azumi ɗaya a ciyar da muskini ɗaya ko kuma an gama azumin gaba ɗaya sai a tara muskinan guda talatin ko ishirin da tara a dafa musu abincin inda dafaffe za a basu. in shi ya fi musu sauƙi don wani ka ba shi ɗanya abincin ma ka shi da rigima ina zai dafa a shago yake kwana ko a gareji ko a abin nan menene sunansa wannan abin da yake kwana a ciki to kaga wannan ka ba shi ɗanya abinci sai dai shi ma ya kai gidansu to amma ka ba shi dafaffe da nama kaga yayi saboda haka ana iya yi amma a ce a ciyar kafin lokacin ya zo akwai malaman da suke ga wannan baya cikin wannan koyarwa malam idan tumbuɗin ‘ya'yanmu ya zuba a zaninmu za mu iya gogewa mu yi sallah ko sai mun wanke ai tumbuɗi ba najasa ba ne ƙazanta ce kamar majina ne da yawun baki duk abin da ke fita jikin ɗan adam wanda kawai yake najasa su ne waɗanda shari'a ta tabbatar da najasa ne shine da fitsari da bayan gida da mazi da wadi amma gumin jikin mutum da yawun bakinsa da majina da kaki wannan duk ƙazanta ne haka nan tumbuɗi shi ma ƙazanta ne ba najasa ba ne sai dai in ya canza daga halin abinci kamar a ce irin amai da mutum zai yana wari da makamantansu idan za a yi kabbara harama a ina za mu tsayar da hannunmu in mun ɗaga hannunsu in an ɗaga hannu sama a lokacin kabbara harama za a iya daidaita shi da kunne wato ya zama daidai da kunne ko kuma ya zama ƙasa da kunne kaɗan ya zama saman saman yatsunka ya daidai da kunne sannan ƙarshe kuma ya yi daidai da kafaɗa in aka yi haka to an yi hakan daidai malam mun daidaita da bazawara ta har na ba ta sadaki za a ɗaura aure sai iyayenta suka ce saura dukiyar aure to malam ina matsayin wannan kuɗin shi na al'ada ne heka ba su ai tunda ba wani abu ne kaga yanzu kaga ka jawo an tsaye da kai ita dukiyar aure al'ada ce da shari'a ta tabbatar shine sadaki shine a shari'a amma tunda suna yin dukiya auren kana da hali ka bayar don kaka kibawa kuma auren wata kaka ta makalewa al'ada tun shekaru aru aru ta ce to an fasa auren kai kuma gashi ka shirya to kaga sai a a sayar da za'a wanda ya ga dubu ɗaya daga wani ɗan uwa ya ce a sa asusun marayu ya ce sun yi ritaya da dadewa amma har yanzu babu fanshin babu garatuci suke roƙon addu'a Allah ya fito musu da haƙƙinsu kuɗi dubu ɗaya daga wani bawan Allah a sa asusun marayu a yi masa addu'a Allah ya fidda shi daga cikin ƙuncin rayuwa da yake ciki, ɗari biyar daga wani ɗan uwa a yi masa addu'a Allah ya sa ya ci jarabawa ya kuma sa masa albarka, kuɗi dubu ɗaya daga wata baiwar Allah a yi mata addu'a Allah ya biya mata buƙatunta na alheri, ɗari biyu daga wata ‘yar uwa a yi wa ɗanta addu'a Allah ya yi musu ita kuma Allah ya ba ta lafiya. wannan daga kurame ne assalamu alaikum a ja hankalin masu kyamara a kan su daina kawar da kyamararsu daga malam da kuma malaminsu domin akwai abubuwa da suke kubuce musu haka kuma akwai ɗaya daga cikinmu ya yi haɗari yana kwance ko maganar baya iya yi to dama yana maganar ne a masa addu'a ok Allah ya ba shi lafiya akwai mata masu neman haihuwa suna buƙatar addu'a Allah ya ba su haihuwa akwai mata masu buƙatar miji nagari da maza masu buƙatar mata nagari akwai ai wannan mun gama da wannan duk mai buƙatar mace ta gari da mai buƙatar miji nagari mun ce samu ciyama Ha an ba da lambarsa kuma akwai masu buƙata daban-daban da fatan Allah ya biya musu buƙatunsu masu cewa a basu maza na gari da masu neman mata na gari ba za mu sake karanta ba mun riga ga shugaba an ce kowa ya zo gashi na a zaune kowa ya zo ya same shi mai san mace ta gari da mai san namiji na gari ya ce akwai su a ƙasa wajen arba'in to don me za ka rubuta mana wani a baka mace ta gari ga ta garin ana da ita ka zo kai ma a tantance ka a tabbatar na garin ne kai Allah ya sa mu dace Allah ya mana muwafaqa subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk